الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف بنيا جماد الأولى فوتنتا تفايف كلين الهجرية نعني وتفقني april 2014 kalendar miladiya kasniya jimbanina yi egayen ke lagoye di ke bieboye tsakani ya ba da yi ne ɓangare ku um, ni ne na shi ina feji ẹbú ìtàfẹ́ ìyẹ̀bú náà ráyà tún lọ ṣìṣì ẹgbá náà yẹ́ mọ̀ fárí inigájí òfin túbú zùmẹ̀ kí àlàkàílò inigájí mọ̀ òjí kápá yẹn bóńgbò òfin tú zùmọ̀ ẹni ìdùnnú fi náà kákùnrin bágájẹ dúkìá náà ìní ẹ̀dẹ́ lórí kẹ́ bágájẹ ewa ga da ke inu ga ji kiyo ga ci mana bomu ko kaku ya ba sai lotun dukiya ki sai bi wangi wangi na inu dan wa sai la rayuwa ji da gani da ga lugu e ba ga da ritaya wa ci mana bomu ko al-imam al-bukhari na dake ta sahih bukhari kitab badir wahyi ba ne ta ce rakami ne ta ce hadisi wucin ko hadisi yana na Aisha kide na na Aisha ga awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah eh mafarina annabi sallallahu alaihi wasallam chabeyi kwace ya ne biyan yi lungai enna wanjo finomi elio fakana la yara ya illa jatin A sabh bi dage ne le sai ci gaji un sai ga galo hadisi ce kwarai har ka ku ne dia ne bi sa sallan malaika jibril ba ne bi sa sallan ko A ne bele malaika jibril ye garu girayo a cikin suna sunu bika allazi khalaqa dai ne ko har ka ku na faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ta ashe shi ne yarjifu fu'adu ya ma'ana fiye ku fada kala khadija bintu huwaili anabi ta ga dai bayan na na khadija radiyallahu anha fa qala annabi ta ga na khadija ga zammiluni zammiluni ye je laɗe ni ye je laɗe ni fa zammalu ake je laɗe annabi hatta zahaba anhu arraw ko da sun bai firgita wani ladabi a nabi da wuce Allah kiya bu fa qala li khadija annabi ce ga khadija gan wa akhbara al khabar annabi tana na khadija labari yani an ni miki wa ni jigari rai bu an ni mulaka an ni an ni rabi an ni aje da ga ikrawa an ni be jo ba ta wuce annabi ya labari tana na ji labari hada ani walla qad khashitu ala nafsi me sun da ji ta kimi fa qala khadija khadija kalla a'a wallahi miji kuti ba ce ci ma yi yukziyaka Allahu abada ce ta kara so zuya innaka latasilur rahim akika ne dinga waye guni wa tahmilul kal zanaga zanaga dan ba kiyona waye jin ba Zane jiya ne wa gaje waye yau wa ma'adun. Zane jiya wuce ajiya kuma ji talauci na abin ki wa gaje ne ga waye jin taimako wato kuli zoi ngo magaje ga we gogaci we ce ga we wagaci wato inu ala idi dahar we me ji za shi taimako masiba ko mu ci gajiya na an ala nawaid alhaq fantalakat bi khadija khadija ta ne bilada hatta atat bi warakat ibn nawfal har wulada bayan ne ga warakat ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn anni khadija egiyan dagiyan khadija to cuya labari har waraka ci gaba jigani ke gane ne lawuza imi kirki kakune buga lo wala na kakune buga lo bayi ba na na kakune buga lo ezo ngoci na mun je wa dai mun ni shi ba ngoci o ti ya mi sun tun an e ba wo shishi gan wato alati daga so ta ci fahimtar na mai jima ya ni nuna a alati ya yi mana falali laga da zauna ruwa da yau kun ji gani na dami sun su shi bai nuna Allah waje mai yi duwa hmm? <laughs> wasu ga gawa lawo kaza kaza in in gawa ne ya yi ji rayuwa da ya kama kuma jihani ne malam ila kulici ga ba su ko su kwa su yi zuya na kafu nu da bunin in ji ce su yi zato ya tsoro la ji kazan na kafu na muji kazanan wala fa kaya shi ya ginna shi na kafu nu da bunin wai ka ta sallah to wace kin ka jilba guyaniya na kafu e e mm, e na muji kazanan kazan bai dole ko e mu afi ji ko e mu afi kin tashi to malo gene ya ji malo ko in ene da bunin ne le ga unga ja ce an kalista insha Allah ta'ala ya wanda ci da wanda bi sai su min ya ne jo sai la mi da mi galo ko mi gashin nara dari ke nara dari biyu gashi nara dari uku gashi a je wasu na mi sai su na mi ya wanda la bi li shi yi insha Allah ta'ala ga ji do zan ga da sun la ji dai insha Allah ne da ni ce ni da yanzu ga ji kiyo nga fun en mo wa sa, en mo ga sa. amma waje ne ya ga basharu lamarin su yi wajibi fushi dole ga da diga ta da jembo e bucinta wani mai imi ugun bocha ke e bucin su wayo nu tawon cho wa lege mi kiriki ngo biki ndo matuya e bugo e ga tuzu me de de mare abban mana malaka alara sanadiyo eh na kwa ga kwalo la kan zan ne ji makwabci ma ka dangi amma mu bukata lungo da ko ga da wato admission yawo in ga zaka zai idan kaga ji sai mai taje ba zai ku gani wato ga in ji wato ga ba jiriya in ga ka zama dan zaka zai dan ga masa wato ku in ga luye zan ga luye e zon ga jinga wato ga biji wutai muku wa Najeriya da bata su ko wasu ziyara ko a son ziyara mana yadda yawa ya kirki in ga fiye ji wato kawai ga a ce musu kwa kwa ta yaƙiya yau ne buga ji ke mun ga ta wuce yin zagin nan wayo wuce da basira ne koyo wato min ne nan a sai jiya bau ya buca ya buje nan su majiyu ga sai da ni ci da na kan haila nan wai bai zane ba wannan ga sai da ni ci da na kan waje na ma ma bai zane ba wannan ma ga jewon ọ̀gá ẹgbọ́ ni bá dé jìnwò ẹ̀ ń lò ṣe gẹ̀mọ̀ ẹ̀tàn wọn náà sọ́tà ṣùgbọ́n ọmọ dìgbẹ́tì gẹ́gẹ́ sí ẹ̀ wọ́n ti á lò wọ́n máa mẹ́jì wọ́n ti àwọn àwọn àdúṣe á mọ́ wọ́n ní ìlàjì nẹ́gẹ́ jẹ́ náà ní ìlàjì kìrìkà kúrò kó alìmá olùbùkárì lágbẹ́sọ̀ olùbùkárì rọ́kànmí àdísí 3818 kìtàbù mọ́nà akíbil ansari báàbù tazwiji sa sáà sọ́nà mùkàdìdọ̀ fọ́dìlì ha ko. نعم عائشة رضي الله عنها وما جلت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جلت على خديجة متبع لهم بين زين وشيل مني مشي أنا بجمن ولهم بين أنا خديجة أنا وما رأيت أو متبع لهم سيليا ولكن أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصير ذكرها أما أنا بعد شيء تنا أنا خديجة كان دندو وربما ذبح الشاه nuji wato ma ne bela to nan gizu sun mai ya tauha a ne bice lanan giba wa lanan giba nan gwa nan gwa nan gwa ko sun ma ya su ha fi sada ake khadija a ne bice tunga da lanan kanan ya ya shi na na khadija farubba ma kultu ji wato mawuga wulawu yawon gani digan ka annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija kewa ga yin ci da ya yajo ba sai na na khadija na فيقول سعد بن عجل إنها كانت وكانت وكان وكان لي منها ولد نانا خديجة nse ji kaza khadija ji kaza khadija ji kaza khadija mun maji shi yani a shami ne na laiba je boye yan zagi ne zagi shi maju yabo yawo na gaji in zagi na malaje giya ba wani to ya yi ne cinta wani legan wula a jirgin fashin ba rabuwa nan ko? Mm. ebo ne cikin yi gaji ya ba ga wagan wuya ko? Mm. amma in zagin na gaji ya gishi shi inda ji gutuwa ba inda ji gutuwa ni inda ji gutuwa ni yau ne ko kai ba ga gungun wuya ta ji faru ya ba ga eh hmm. ninga nan ne ya gba ni za a dagin na jiyo ko ninga nan ne ya gba ni ya ji kaza shi ake ba rufu shi na ni aga je woshi e ce ka biya ni to a tin aya lo je le mo le yo e ce ka ji ye ye mu yi gani ko kan lo a le ze je kunti ne ze ze je she ko e kane aga la ja la ya na na lu guna nga zo zo ba ni tan na ya taimakon na ba ta na gina jiya jina mai zagwa a agbaci ka a juriya wadda a gane baba na gaji kiyo nga ya gbaci ta ne mm, gwa bai zo nga bai ga zai saka sauta shi bo in zai ne ji ka nga a da kungun mutu baba no ta ja wa da ni sai da lamaru zo ko ya bo waga diye ta yi da ba ne kawo ma ni ba a shawa ne ga mini alkhairi yin zage su majuya bu yawan maji kawai sai da yi wu qur'ani wu akida wangi wu tabiya kirki sai lagi tazu sai lagi funuwa jin foro bi tun wi kan tun wu alulaji wu taimama wu sallah wu nufu ya janaba ya haila ya nifasi in zagi ga goji jilbabu ko nga sai za uru rima wuje zuye umma yangi cuji umma ni uru umma ya kule wunde tarbiya wangi in zo wale babba gashi wuce da ya gani zagi na agwa sun giya wani ne da matsayi na waye bu wa wale ko wani kiyo zagi na mai zagi da shi shingon wayan magiya ba ko wacin class yan wa maji gogu ba gan kondo cha da asibiti da family plan ji ma ai da ya buya na, ji na zagi ji fa baga biya da ne kiyan ta sami ne da taci ni ne na in zage a sai jiya bau ya bacha ya buna sai daji ya ba wa mafi tun alkhairu joye siri ya yi wa magada jiki mu ba da tauza mu al-imam al Alimami la bi sahih al-bukhari ahadi ahadith al-anbiya'i rakami hadisi 3364 uh, ko babu yazifuna naslani fil mashi la adi ibn ibn abbas loko kere na ya annabi ismail ndi ajin ajali annabi ibrahim wuci bebe bayan annabi ismail otu a wajen hannuna amma ka kuna annabi ibrahim bebe na hunbe tun annabi a annabi ibrahim ce gini annabi a ga ini annabi ismail ce gaga eba wune ya isma'il ismaila na wọn tiya ebudu wáyé ojími ko? annabi ibrahim tike din zagin wuce gan ke rayuwa yi na ke lamari mai yi na in zagin daga nahnu bi sharri yi da shere nahnu fi diqin yi da bafiyo wa shidda yi da wala fa da ilayhi she complain ya nabi annabi ibrahim kala, annabi ibrahim ga fa iza jaa zawjuki eba wa gabe gabe fakrai alayhi salam ke jin sallama sai wuya yi game jin sallama wa kuli lahu omogun gan yóò gaira atabata ba bi yi wulakan gare kpakwe ni wuce ba yóò lè ìzàgin na ɗoga bàbá yẹn e ba wùn gaje dana kakuna anabi ismaila bebe na bi ṣe ba shi na ki anabi ismaila lè alamun da ce ne wuce gan wuce gini yugan nga zan doci biye ka haɗe zai na? imige e ade zabe na dati don do ti be ani ni ro majiya aga unji ga ti unji ga ti unji ga ko nga e mun yu labari Ma ke ji gabe nga kira yi wayi na Ma yu labari ga adan bakin amadan wala nga umajo sai cin don don ga e nga min ga ga wa ji wa sallama mai gawago lakkan gari yan kwakwai yan miyo yoje ba wato za ka abi baba mi gadon wani wakadi mara ni an ufari kaki umarji mi foroga milan gadi wani alihiki bi a haliki fatallaka ha ya bugu ne zagin nusu lomi nusu dutsun zami yashi annabi ismaila muya wata zawaja minhum ukra annabi sa annabi annabi ismail ku, mu fake yayi noroji mun tibe la lokacin da tibe ya annabi ibrahim tibe be yayi shi annabi ibrahim tibe da be tibe yayi shi annabi ibrahim be yayi lokacin da su ku, mun to annabi ismail da mu mun ta ga dai ta yi miya annabi ismail wa ce yuga bai ba da ga watiya ndu wayu ni. na kira yi wayi na ga nanu bi khairin idan alkhairu wasi'a yi madabago wa asnat ala Allah ila ginna ma kun dajin ya suku fa qala nabi ibrahim ga ma ta muku ki yangi ce yo fa qala kin zagin daga Allahmu naka qala nabi ibrahim ga fa ma sharabukum ki yana fina qala kin zagin daga alma nuwa qala nabi ibrahim ga allah mubarak lahum fil lahmi wal ma allah albaraka ladana kan ya gangani da nuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallam yakun lahu yawma idhin habbun walau kana lahum da'a lahum fi kani wuce aje kaya su sunin da ka tauna ginare da ga da yadda ba zai ga wato addu'a ba tuya yawan lokacin wuce masu ne zai dama kawai da yin wuce shanu wato ebe eh, waga bi da shi Wa waga ji wanga mai jin sallan wọn mu ri yusbitu a tabbata ba da omojin foro gan wula egwu su kan gare yi falon ma ja a ismailu na ni bai ismailu bai shi bai kalan ga hal a min a hajjin ba da zai biya na kalat na'am in yi a nabi ismaila ga eh na shaykhun Hassanul hay'a dati don da tibe kawai ga kiro ke mu bene masha Allah wa tiya wangi wa asnat kin ga ginna fe mu fe ji don shi na bene ci fe ma nan fe ji ali ibrahim mun da ga ali ibrahim ga don baba ali ismail ga don na ne mun da baba ya ba mun ga yin wucare wato fasa alani anke magini ga ce fasalani an kama gimi ga ciwo bo fa akhbartu mai labari fasalani muke gimi gabe kai fa aishu na ki rayuwa yi no fa akhbartuhu anna bi khairin mai labari ga yi dan alkhairi yoyi madaba go imaje bo suku qala ngato fa awsaki bi shay'in umma na wujo wasu ci be yanzu ci qalat na'am in ya nabi ismaila ga وهو يقرأ عليك السلام وسلم ويأمرك أن تثبت عتبة بادك وما يجي فورك ولا غوصن ولا غوس كنغريا باكوين يوي قال ذاك أبي أنا يسمع لك زعوت النبي دعم بابا وأنت العتبة أمرني أمرني أن أمسكك وجي أن أمسكك وجي فورك من لا غوصن وي ina kirki wayo a shawale ga mini yanin gwayin zage shu jina mun shu jiki mun shu sa tiriyan ebau uje ga yeji buredi yeji bota yeji cheese yefi miliki yefi bonvita yefi sarelaki yeji indomi ya yeji nakan ya yeji kwayi yeji kazan yeji kazan e ba dai bai tiye sun lashi na malayewa gan ajiya inda cin bayan na fiti naira ga ke da bimiyo ya e buga ne ya ji bani nan igala 80 naira delishi buredi nga lipton dambu mini ki mazu ani ila 20 naira ilishi kiyo ilishi suga ili da lipton bai ili di yace ya lashe ne ra mutum na kenan masu kun nga tuka bulu tumba da kami dia ne ga sokwa ajikiyo sokwa aji fata ibe no le ngwe za gino la kuru junya ni rayuwa iliya ko wuri bane kina suku alawa ya gudwa kashin aso ya caye zai gogon ya fi shayi babu tiyo zai magogon ya lati wa mai ji inda mai ngole in zagin nan mujin ya goya bawa ngaji kiyaye daga bago suku inda ake waya ya yi wọn san yi wọn ake waya ya nu wọ́n sàyú wọ́n jẹ́ wà yà nìyú wọ́n sàyú wọ́n jẹ́ wà yà zakazu wọ́n sàyú ba ta ji ni wulakanci in wane yi min na ji ni kirkiya in kirki ga jayirin nan a'a yi shishi kaku yi ebu ke zongo wọ́n jẹ́ gane ku? Amma lokaci dai bilo nan, in bo ka iri wuce biya, wuce a akun ga ta gawa gisa zanen. E àjí in ga wale, e za e Ra za ka zan, kazan, mẹ́lẹ́ ga kazan kashin ko? ìlú asibiti, kashi wati biyan gargajiya kashi ji kaza kashi yan doci dabba da nawa ga mi fenji yi su sunna kai yabo kaza kaza ngole ba ta bo ya e je gani amma on jabe ne ki kun e ba wa anni ji e ba wa anni ji e ba wa anni don fenji gossipin ya yushi in zagin na je mi kirkiya ko ko in zagi shishi e ba gaggawa wasu soci wanda aka ga zango shi nga ile ebo nu ye bo ni ga lo cha di ki nu cha gan wo o ga du na gan za nu e chi wa be gan fo nu e cha wa le ge mi kiriki mo e da daji abu wa fi to al khair ye bu ga ma lan ga wale fa alhamdulillah wa ma al qur'an ba alhamdulillah wa ma hadisi ba alhamdulillah wa ma mashin fa alhamdulillah wa ma mota fa alhamdulillah sa kwa ji lafiya yi sunwa alhamdulillah e ji na ji zai jaji la yana alhamdulillah ya jo ji dana bata da kiyo bata da mu'amala wa anji biya mai wai to dan babu na mai yabo to gina shi so koya yi nan wani kai mun ga yi shi daga jiyan boye mun ga ci tabe da daga nan ne ga suto ne mana alhamdulillah ngole da nafa kaka kuna mi to da muka dan ga ga faka kuna dire ko ne ko eh na wata taka da wanti tinya ba ni o asha kai mun ga je mun ga dikio en eh, mun ga amma waje a sun zagin da cabi sun soki wuce gagan wagon a sun gobe buwi ko wale ga na jiki yayin kun ji daidai eh, malamin mace kai malamin da kyau sai sagba rufe sagba baba na jigere eh, malam wasu ya sagba rufe sagba baba na jigere ko wallahi hmm, wani ɗan mawa Eh ɗan mawa cita an yi wayi min ko? ok mm. yammanci ga gaji gaji lainu ya e dede mai mejin egi yau irina da toke sai sai na umar na ko da abu umar ne ga fahimta amma waje yi ni kirki baba wa bai shi shi wani yi ovu waje ne ground nan gaskiya yin zaga na ajin babon nan na lalye zai ne lokura na ya zaga na mazaka zai jiya wani gaji yin zagi gun babon mu fa ne lokura na ya bugo su ga yin wuce ya no na ji grounder ko ko ga misali gaskiya yi ni zaka waje ne kabu ba mu ajin ya dabi ni kabu ja ajin ya ja ya baga unga idike inda ulai ni mucin ya kagu maya wa ngubo ni na ji grand ya yi miya gaskiya babon nan in zagin babai bata e eh, da nkoyi a mai da bariki a mai da fushiba a mai da fidawu a mai da kaza kaza amma ni za kaza goji in ga shagi mutum na biyu sun jiya wadannan wani hannun gafe ruwa magugan da yin yin wuce bani wa abin shi shaye da zogun boya wuya ni ga ngai da ina ban na ji grand da ni ayi niya ya buga wale ga mun ji ga ayi niya ka wa ke na ke gangan ko mun to baba maki sifa na da biyu ina da ga ji fahimta an da ko to kiga ba mota eba mm ne yola kan ki ne no ebage da ci, wulakanci wayu ya ja wayu kashi wani tsobawa wani ju azaba wani fahimta ko? yamanci wuji aku kaya yi biye na waluya wani to kwaci to to kabodu to gado to kinki to tuti to danye to gold to yawo yi fi to kaza kaza ya ba da mishi bata wani bata ku kuma zagi na muke yabo wa wo le wani zagi na tin na gina ku in na zan ne bai jin da ya ba a wa ga ko likali ko kuma ba na yiri wuce gayi miya abu sufiyan un bi ba ne bi nga ina ba sufiyan da rajulun shehe abu sufiyan ezu yonayi ebo ta cina wani laya ni min ya duki ubo yana kun gangani da ya gin wujina a na biya ku zini malihi mai fi ki bani ki limini ya duki ubo yana kun gangani da ya gin wujina amma bi bolo bolo bil ma'ruf gadi sarafu ma lole complain na na yi na ji ba da na wujin e da tafiri ya bu ta je mboto bọ na to agagwa umajin wa gambu wa yi boto na agagwa amma ga yi kitin wa ganyo zalum ga dogon wa ke ba un jiki da ma ba jire we ti wa nzo na wa de na ẹgbẹ́ ìgbẹ̀mọ̀ tí ò lábẹ́ àwọn ẹ̀nà ìgbìmọ̀ ìlà wọ́n ìrúbú náà yóò mọ̀ bíbi máa lẹ́m nnaji ń fọ́ọ̀lù gbogbo wa báyìí lè sọ àṣírí ẹ̀rú bọ́gábọ́ kí ọ gabo yi rinna ji ajin folugun roji gani ko, ba biye zai ji fari biye nu jane na wu zalibani in za zagin na gashi shi zanu wace gini ga wace yi maje kaza yi maje kaza yi maje kaza yi maje kaza almuta shabu bi malami wata kalayi sau bai zo zane lauza shi ko in ce ji fari biye nu je to ji jane ke zane fawa gama na yau ko amma ga na baba ya ba gingon wọ́n jìgún tàbí àdíkíọ̀ ajú gẹ̀gì ọmọ ẹlẹ́wọ̀n gágẹ́ gẹ̀gẹ̀ ní ní sókúnjẹ́ àbẹ́jì faruwa wọ́n àbẹ́ ìkẹ́ ki a zanni ń sọ àṣírí yẹn bá wọn tọ́ àní lọ́ọ̀ díẹ̀ náà kó bá bí ó ti gábọ̀ nínú tó yìí ń dán wọláwà àná kíbẹ̀ ẹgbẹ̀ yẹn ní tí ìmì òfin láàkì yẹn bú lẹ́wùyẹ̀wù

agi funuwa agensi abakun tazu atele tazu akazanci bece abun nan ibi zozo ibi jin kifin ibi ibi pataki yau a mitubo gaji na benin buhari ko amma emi latun wucin waye tele ba to ya ci buwa ya ba ga ga wa ke ba biyu kakunan wajen yana ne ngole wa alamitunwa ya ba ga ga wa ke ba biyu duburo ngole wa alamitunwa ko yabu na anabi galla ta ta ni makulukin fi masiyati al khaliq zai la mitu ce ce ce zai la alita yake ne bayan ce ce ba mini anu yi akiye bo suku e ba ga gan wa tobu ila jini laki kujo nle duji umulu gwe bu wo man de na kun ibeni ngo jiga ni ako annabi za sun ne za da ar-rajul imra'atu ila firaki faltaji wan kanit ala tanur ya zaga yi nu ga wa sabu yin zagi na gadi wando be kai ni gata babu eh hmm? ngata nan ce ta ta e bago wale ga umma diga mu ke ba bi kawai hare to mawayin doro ne ba ga ga wa da yi ne mu ju ebo yan mu ciuta hankali mu da kacin ya ba a ga shi fe da waye mawayari na bayan zagin gaci kayi ku yau ko ya e ba gama wagon wule yi ya gurun to amma lafi tila ta ci gajali no problem ko imi ba ko nuju shi shi nufu zabungwa no problem jiya ba wai ko ko imi ki wagon ẹni ebe wa na no problem koi mi shishi un do ga ene sa te ba un e ba gun la mi sun kun bi un suye bi un un ra mo un su di kio un gwe bu su jan chi ga mu ga gan de de be jo mo ko ji ga na ko ba ta is what is halal ga dukiya ya masai da

sai da izini wuyi ya bana wujin wanda bai wun ga gaskiya wanda bukata wai gidi ko ko nga a gaskiya biya mawa gidi tantumi ko a biya ki soji ko biya zoji wa wakun no wai fi azu no na so ebe na ifari lazu na mawa fi ne kiyo na fi na ki lauci ce fari na ba ji ji mai rubil marufi ma na fi lokun yayi ajiyangici a kpanami a fode a fimi ko bene biyu ne e ganna gboka ganna dole yoyin lagi jindi mu yabu pẹ̀lú ọjí gáà ní ọkọ́ gadzuzan ma yi bi gadzuzan ma wọ ma tiye mi ẹ e bọ́ bọ́ mọ́ sẹ́ẹ̀dẹ̀ ìzù ní wí gafẹ́ jibọ́ ogun mọ́ gafẹ́ ju toko mọ́ gafẹ́ bọ̀n fiska mọ́ ga fe sauji ma ga fe yau aibu ma ga fe gonga ji ma ga fe jun dukiya lalace ma ngo jiga ni ako ebo na ni diga yin zagi ya be shi ce jimbugu yin zagi ne yin zagi a jannar huru iniji a ga katala la la sa kullu yawai inna ma huwa dakhilun indaki mun shi tawo shi yushi ku an yi fari kake ilai wani ba wa bezo wọn su bana wa gambe wani tabi tun yi nan in mu fuji buya mu ga cima na bama mu ga shi shiga da waya wala ba bugan shi a gaskiyan yi kawai ya minan na wujin domowa allah a umar kan kawa miya miya habban mana a haci mare tubos etuyen alkhairiyo ko ale gan inyo ga shishi wọ́n ti mọ̀ náà gbogbo búrú wọ́n ẹjì ẹ̀bọ̀ ẹ̀bá wọn mú ẹgbẹ́ náà níbi sọ àtọ́lẹ̀ nǹkan mí ni ẹ̀ náà ìlú ẹnẹ́nà ní ń lọ sí ẹjì kó alalimai na man zagi ga ajiye goya bu na rufu ya zai shi na ajiye ba a sako waya ba ya zai shi na tsoyaci ya ajiye a tsoyaci mawaya gishi ya zai shi na ajiye guwa ko zango ce ya abu wani don jiye ya abu wajen ko zango ci family house ne manci ko yanda ko ya buji ba da tsoyaci mai hafar lajiya ba wato mutu ko zandoci katani kawai ga go to to to ba to ji da ajira guni wuce ba ta ba ne abin rayuwa to ya madana ji de kata e, ji ba ji de ya ji la ji de ya e bo to je yin no to je yin a to tele ju ba fun so kun la nochi yo wo je ji ndochi o be ah mo ko wonna na ji fu kashi o ta ce da ku tiya za mu ti de tuka ku waya ba ta ne ji ni mo jo ta ba ne so yi e, ji ya wannan eba we dambo zanu buya ni eba we la za e so ko yaye ne eba we ga ji la ta kpanu ta mashi fe da zayin zanu so so aga jinna e funo ne bulu liwe ko e, e kai adrama zi bo funo ga kai mo ma ajije ngai da gindo che wo e bo me ga ne ga chi o me je wa ka ni eba wo je wa wo no ga i love you i love you i love you to ne wo je awon wo ga to so yabo ya gowa yi cuta za mu cewa ga ya ba mu fuji hannu ma jihani kawo su mano jiya ruwa lowe ya gani bin na ya ba yi ya ba yi dikin nan wai gafin na wuce na ya buta take wato sai ya tashi lafiya na ya ba za mu ce biya can ba ta alkhairi shi na dan guri ce ce la afiliyo so ya laje ya laje fi ya laje fun ya je lafiya ya je tosai da shi ya je gunga shi ya je boye da shi ya je bo lafiya ya suwa ba ta ce tani man ne ji wala wace ya boya su ya ci wace ya ji to ya boya ba wani in za zagin da ci mm mm amma dai wa shi ta na yin zagi ya ji da shi nan wa ma da dagun gugu ne wa ma da ku gugu bai ajin na yau ba aji ba bane ba aji ba nja ayo waje abili in zage yin zage na dawo nga ci babu wa fe dinja ko e waji la ka no fe di fari ti bu waje ka ne bu je waje abele ba gan wa jin aworo no le to bo ji no do wani, wo jin aworo wore amma e bo pe tabiya sa kan ne zage ne da longe je ba ta da wa pe ni lo chu waje abele ngon ko ti mu ji wani wa wani ti e woro Muna na wuce su ko biya mana gici na mun jama na wuyi a wasu jama na cita cin boye na so jifi na kan yabo na wala ku ti ya wuwe wani kawariya wani yabo we wani laki wayawe wọ́n bàtà bí oyin wọ́n dúdú bí oyin wọ́n jẹ́ àlérí jẹ́ àtàtà náà pẹ̀lú àná ẹni wọ́n wá bí oyin náà ńlá ìkíyọ́ alama boye na shi gasi na kan wasu wasu kuci ya bawa ciwo receive mai mamu ciwuta ko wai ji yanki shi da lokaci ba wai lamini wa kan wai layen ndo wa shi gawa su ba waje a dalilin lamini ta yali su doshi shi min gawa shi ya ko ya mi washa min gawa shi kan zo ya mi washa min gawa laka gadomi ya kuku mi shi gudanar ba na wuce a wuta ni a madai ga domin ne jin bani ga italiya nan ga washi ya miyo washa waji kaza kaza ba ta ya lawan gambe ba nan ya bu kaga ya kaga ya baje Allah sha ene bai ne washa mai bukatu sha ga wata ba wani ga to bu ga ban na shi gani ne lafiya no ngai ni ko cin doci ga jazallahu shada'ila kullu khairin araftu araftu biha aduwi min sadiqi laula shada'idu fi ma jawarat ma kana yurafu bi biha tibau fil udi nga jazallahu shada'ida kullu khairin cece bai ba so ku gubi alheri araftu biha aduwi min sadiki da bai ba wanki ga mi kiza ne makiri mi na gani da masoyi miyo laula shadaid fi ma jawarat ka go yiwo bai ba bwa ngo gani ako ma kali rof bi atiba fil udi e ka wetlarin wuta ngo ngo ngo ti mi kpara kpara mi ti gbɔ ne o ka lafiya na wɔn fɛ yakan wa yi na n bɛ ti yakan ka tulare nu n bɛ ti yakan ka tulare nu amma kan na na tiɲɛ na da an wa tiɲɛ a kan kicin sabula ta na to bi ma na ka kuna yen do ti ga jiye bayi ba na lokaci ti ga riza na buye ya wa ebogo imi ne jebu e yabu na kaku na wa ala Allah we ba go yabu ga fa ne wuce kaku nga lo bai ba ni ma lo bai ba e jimi ne ji ne yabu na ji anje ni wa lo bai ba wa ji accident wa lo bai ba igbe ti ja che won wa lo bai wọ́n á ló báyìí bá ngọ́ jígá ní ọkọ́ kàánú ló skrini bí iná fún àgọ́ skrini wọ́n bèèrè àásùn mfe àpò akpọ lábẹ́ odò máa kò tà àlùbáríkà òjú bèèrè jí máa tẹ́ ẹ̀ nẹ́ṣù lẹ́gbùn nwa mọ́ láàbí Eji ga allo makanta da ne wanda mun wata school fees na malaguniya no ne lokacin da yo bayan wai ini kiwa jiwo wa ba duwa ko dukiya lokacin na waje na wasu jiwo taimako wacce ya gbatawo ko wasu yagun waga zaka zama da yi galat na lalo mafa ka ji tunani don guru mafa annabi ismail an yi sokojin taimako annabi ibrahim an yi sokobe yujo annabi zakariya an yi fiye baki sokoti jiyawo zakanzan an yi fiye jikanzan ya bugo gaji damar mai sha Allah su bai jire ima da bai bugu so ko zo ne mu afi cinta ta buje mu ta ci den ba lugo nga ta wane inyu na mu je mu ta ci bi wani ga lugo ka kun ya shi biya so wani lugo yin to ko afi jumu mu ganga maga yawi ko ga fe da ga ka zai ma nga maga wai Nga ga fe ji ka zama nga nga ne ne ba ka go gani ke waji ba na ci juwe out na wazin ko wale ga imi wanji an wangu ga je kaku bu ga dan ba wani wati bau ya e fi jin rayuwa gani kaku nun ga da ti ga luna ko wo da biya wato da ji wuce ko wo da biya no ile e in wa yi ga a a kwa so ya in zagi lagu sai ne ga annazafatu ko tsafta amma ga daga tsafta ba wannan tsafta da mini ya imani an wofu sai funuwa janaba sai funuwa haila sai funuwa tsoye mideji kwalliya mideji fiya ko eti sai loti wotin sai lati naya sai lati she sai lati fimi ko sai datan zari sai kagan zari sai ta foda ko amikop ji wange bo gawa gaji guni da yayi fiska yi, hutu ga yan lamu aikan na galugo ya kawo iko sai mutum bare a sai kan zo wa ka ji tantan mu on suka ga waki so fe na kitin yi famu ji yan kaluga ta tawe su ko ji ga na ku an wofu a bikin na yawa ji galuwa bici wa samun galuwa bici wa lamun ka bikin ya bawa ga ala no problem ga galuwa ya wato lamun ebun ga ile ewu ya hankali wani cuta yau ji gani ku abu mai maya abu dunu dunu fiya upa ya wudu na boko ege fu ege gwayo ne kata akata fi abat ya ji fi aba room na ya a toilet na ya a toilet flush ko roba na ci toilet o na alu oko fibo ejiji gaji enyi ti ṣiṣi ọba arásìlú ko kitchen oji pias lokaci ana lokaci wala sokun wọ́n yóò ju labure da baciti sai rufo aka yi jayo ne wa da air freshener wa da kata wa da bathroom wa da toilet ebo ga lokata ngo le bandoro afi dike bandoro afi ya kan wangi wa pa yo tin dem bia nga lokata wa fe fil ga de no ti ga de yo kata wa de mina de no chu nga ga so ga lo ya wo shi nga da pani yo mare ẹ̀bọ́ ga da tun bàtà lójí náà ẹ̀yìn gí ti jù zọ́ọ́ni a ní ko assignment náà wà bá yí jíire náà wà á jù zọ́ kánga ni ètò gbogbo náà lẹ́yìn pátá náà sálọ kánga ọ̀dọ̀ lánà wọn fò ọ̀gá nù wọn fò wà méjì tán wà méjì tán wà fi bù ṣiṣu bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ àkọlé àdì wá ní wà lọ fúta ẹni gbogbo pa ko wọ́n èdè ju wá ń yí wọ́n ò wunji jilba ba ku ke kyare celo celo ka ko ta so wunde ga yi wunde a so amariya ta na san kan o ka san nan nan wai yin ci ya saka gin ga malam wata ga mai jin da fata ka wani o ka ta so kwa lo waya en gwa cita en buga cita e bogo ni zagi lagu sun ne ba tan fuji kiyo mun fuji amagayele nza yula kusiye ne jinshu jinki we gawo nga tiye ne kipindi ka ni be awena nga malago liye no to ke da wani ne da gino ka gun maji ka ni be wani ku ga da awo ti ga wajun ga yi ko a sheikh wahid ibn abdulsalam ba littafin a tsarin albattar fi tafadi da saharatul ashirar page 108 da 109 ga wahade nasihatun uqaddimuha lil mar'ati muslima ga nasiha da na ne wa layin zage na yi musulmana wahiya ngai an la yumkinu an tashara zaujiha. in zagin na jibin siriyo bi ma a halallahu lahaye na sai ta ajiyar lalliyo na uji yawa wajen siriyo wado jiboci obi wado falaye obi wado lasu na kashi wado la vest wọn lọ́yà bóci ga alasu na wọn ká bẹ̀lú epo àti awọ ama wújẹ na wọn ẹgbẹ̀ ọ̀nà na rẹ̀ yí ma nẹ́ẹ̀nẹ́ lanza yí ló ti lọ bàbá sánci na wọn wà rẹ̀ bú yẹ́bọ̀ wù kó na, wa dáná náà rẹ̀ jẹ báyẹ̀ bó ma àdìbò káàtà bá sánci ya eh, ji dana na oge ya ji wai ba te yi yabo ma di bukata sai riji chanu ya eh, ji dabo na oge ya ji ba te yi yabo ma di bukata en laya ne da ruwa ko wato yan wuce gayi an tasara zai yi ma halin lawo da yana sai ta ajin halayya na bi kasrati ta in su ji kwalliya in su fanin wa tajammuli lahu in su sauƙiyu fala e ta kawo ainihu min ha ala kabihi ga lugwa ya ba wali ya saɓa ndoci ko yin sakwa ya je wani ma nukun ta tawaye mutum ta kowaye mutum in yi ta shi wata wuzuwa kiwo ya fi lukon kiwo ya fi wafi kiwo wafi lukon ta ta kuma fi mudari ko yi ko ya jamu ko yawa ya fi ya e kurungi wọ́lé lé ilé pátá àdíkí ọ wọ́n alá àlá ẹbá yàbáyàwó àmá wọ́n lé orí ẹni fún gbogbo ilé pátá wọ́n díkí àwọn kú dẹ̀mí wọ́n yàn ṣíkàjá kà sí ìfòndùn lóòjò wọ́n lè ní à kálùkù ẹbá wọ́n lé èdè ìmọ̀ sẹ́yìn wọ́n wọ́n láì ṣímù mi ní ha ilá rẹ̀ kálùkù ẹbá wọ́n kán dúró ìmọ̀ mẹ́sẹ̀ kán wọ́n yìí ńlá jẹ́ dọ̀tí làlọ́lọ́dí àmá ń gá dùn mí búbọ̀ dẹ́yìn wọ́n fi búbọ̀ àṣà àyàkán àṣà ọ̀ṣẹ́ wabil'ibki samatil mushrika min yana mai zagajiya bin na sukun ga ike ofiu lofiska sai lofiska sai matsayi sai kan faraha wa galiba waye shi sai fayin gbọn sai lawu lofiska oluga ka'ida na fahimta yabo ne bawon shani ko ebe wallahi tun ba malan ya su gune agun hannu milali o yin buwa ni kaza ga malan wa mai shi hannu mi bai ko gosu loyo yole ebe wasu ga hati ga yi a sha yi na ya muhimmanci kuma ni amma zuru aji ba bugun lasar aji ba bugun magari aji ba bugun ganga wuto jiwawa maji zaka ya nga ka jiwa a ha to ba su kowai le gaza na fili ga yi mi yabo mi wa bil kalimati tayyiba in zage mu su ji kalima wanju ya ban kashi hmm? ebo ne eh, yin zage ebo ne bai ga yin ga i love you ne yin otu agan ba ga i love you mu a mafi ba hmm. wọn a mafi ko yes kalima wanji kun ji to kun a ja umarji tun ala umarji gan ajiyar da saza kaga wadda ga wangi a wasu sun? in sadi tajid ta sadidan fasun tuka an gairi sadidi sadadu kaga wadda ga wangi na wagana wasu so so waga ga deje mai tun wangi ga zaunu ko amma wadda shi a ah, malam wallahi tallahi bushara dana na ki bai bushara wancan ah, a gidi ana ashibashin goji ne alkarim ciki da ke yawon naira shi ga wuce ka bukatun ba islamiyya ma na ya ci yawo naira shi na wajen wajen naira shi gina ga ya fi na wani amma yin nan labari ya gbafu yana ga ah, alhamdulillah gaskiya fa ku gobe alkhairi in ma wacika wacika naira shi na gato 20,000 ko ebo na wai ne ga yana e wai invest shi wani lo makanta ya ji wala bugan e yana wai la'amfani bi ko amma yin zagi shi shi ka alkhairi na gajin wa kara ga waliya za ka zai jin assignment ma ji 100 over 100 za ka zai maji kaza na sukun ga mu kurani ba class hawa malam ya mai euro ni kaza hmm? ka yi sama biyanin eh, yayin ne malama kaza na shi babi a shage

wa husnul ishra da mu'amala wangi wal muhafazati ala ganyen da wa kan doro waje guba wanda ci lada su bodo wanda ci lada za wanda ci lugo wanda ci kudi gidi wanda ci liyawo wanda lalace dukiya yin nan

Hmm? wari ayatul atfali in zagi mun su ce layu dan gishi wa husnul inayati bi mun su jin fuji kula da gishi e ba ci wa ji funu, wa laikan wa labici wa wa ji kufa ko wa tishe wa ji koliya ko aga zai ja ku sallah jahannan kamin lokaci na da sallah jihilana ta wato ya daba ba sali nga yi zane mala da sawa da fuko tun laba bunga malan zakarin nan wa sawami babu ta zainab o ma zainab mun ga fonu hanya masha Allah sa ku ji ma albarka ke mino yabo na sa ku ma yabo mun ga ke mino yabo na hmm? har wo funu hanya har wo ji kwalliya ko har wo ji kaza ro fatar fita masha Allah la quwata illa billah ta mu ma jige sakwai da ajin na gani sakwai jin kaza ka ga irin ne yiwo gawo wata ga da walla ajin ka no tiya ne bu na wala kawai na ko ga wata da mu ba ka kuna washi ne ko amma ba gina ce wala ta gida kan ya mm. ya fi problem ko da rike wanda gina ce masu kuma fito ginuwa ya guwa da yi guwa guba ya nan da na ya kai wa ga nan na magan wajen da ba magari na sukun ga kila ya ba ci gaga hosnil ina ya ci biyun da ya nusu da gishiye sun ji gawa yadda wuye wale wadda wuye ne ya gada sukun ga lugu nan ce ta yi guda ko mu ko ga lugu da lagwa sun reza da saba mu ga lugu da aguta guguncin da cewa mira ciya mu in ga yaji bankanacin ga aguta ga don yagun je bankanin ga zaya ne su ko su fe lagwa ko ga lugu da za da gife shi ma lokaci makanta ga ka ji foro da makanta in ga je na goya ni ga lugu jiki ma ga lugu ji ma amma zu ya goji nan ya sun da shi kin lufiyo ya ja sai da ba nan wa yi to ba nan na maga yace wa ga ga ga wa da lo a da ya wagun sun rufe nke kina kowa wa gan nga gan wa da za a gan wuje su ya giza mai hide su ya kacan zamani ya fayi na waga ce ya gaji ne wale lefi su kowai dinan ta ji wai da da ya gugo ga wai ji wai ce gan gashi wai leya ga lemu nga ya gugo wa za illa fi ma fi yakilla ini mu lam yutubun da walin bayan yace walakin amma law nazarna ila mujtama'ina al-yawm ya ce society da yanayi hilayin nan law wajadna tanaqudan ajiban ya le gaje na shi don na jeje wannan fi hadhihi umuri fa najidu al-mar'ata tatazayyanu ahsana zinati wa alayhi zajun ganin fasarawi wa talbasu ma ladayani huliyin yana muje yin ekuru zinariya azarfa ni batan ga wanci ku shukuru da tukpa shi gani be eye be so da bangu si gani be toru kaji wanci bata wata bisu ma da wata ka an na fi mai zafafiya in ga tiya wa gani nan wa ga wata da ne biya wa yi wa za in ka nufi haflatin wa na jire ga ba aw ziyaratin li da sadika ta kun ala ziyara lo baye baye yunno cinan sai za adat ila baiti ya ga salat zinata ma wanda ga yashe bashi ni fa wata fata wa sai yushi kai ba wa kai ba maga le wuje go ga lone ka ni go ga wa yashe bashi ga wa ga bishi ta yabo nan go le wasa kun go cewa da fangancin koi wani laji kulina ya wani timina ba ku kun go wa a cikin liya wa da abin zagi ne ya nimfa na shi fatayin zinariya ta yi rufin azar fanci fatin gushe wa wadda a tu maka da wuyin ce zarar ne haflatin ukuran tura da ajiyar da nan da ce bul ibo da wani kasha ne wuro au ziyaratin saniya ko wani e, ka ziyara ya e, yi baci wa jihar miskini ya e, bu madana miskini allah da ishtara la zai siya na shi tufuwa na shi yunan wa tilkal huli biyan kurowunci shi na maharumu mina ta mafi biya wula haka wole wole yoce na kawai gbani mini ebo gudan kashi imi gaga wanju ya wani egbe ga achịta ta otu bawo shi nneza ndị ogun ya wa yi wo gan wole mo kashi dukiya wo yi no fuje yu dun ye e mo furo eji kashi dan jiwo ji ke bi na waye jin kula da yayin nan yiwo fushi jin kula da yi go le yeye mu fuyo amma yin ga shi jinwa da takwali wabi ne takwala ne ana cikina waye gunga isun e ya je gashi zaka zambe zaka zambe zaka zaji ga wambi in ga yi mi nan waye da kiwon wajen dole nga ba ta zu nga to dole bi ba fu ba ta wuye na bi bu kai gaji gaji da bi a cikin da zamu ne bukata ba fu ko toilet na da dangoro ci ci fias ko yen be tine junga ne ga ungoyi a sai fiye ga ne ci ba ko na ji a sai ta ba ne zuku wuji ngu kwa na. nga yi gidi nga a ene yana da ga cin ga yin gidi na gi yana da fin na nuwa ko yin goci ko juice ko lemu ko bata nga yana ji shiri amma ya bone yin ya tuti na su wuya labarin na bata wata da wata ba wani haka da wata na su kuma feshi mai gaji ko mu dogo ba ni a biya ni su fe ta kwa fiyayi kai kai aje lu jani na nga wale ba wa ta ba ni wa gaza ka zo lajin gitan ina daga tuwo mai ga zai buwa ji preparation ya ga nan ina ma zai preparation ba na madabu dole jige ji society bore in ciwa gunde ya sai na ga in ciwa da marufuta fa sun ga tiya giga le bo tiga yanyan in zagin da cewa dogon matan ma su ga da agun biya yujin ce matan ji filo a cikin wa kotu bai kamera ya san na kwata ga wale bowa na yau tufuwa yi fa'irin nan ga wale bowa ji fiyo ka ce zai gungu a rin zagi dai gungu ne eh, ba daga tin wanda ga nuwa futa kwalli a ji wa washa ya mm. eh, ji a can nfe ji sho nfe nfe ji sho gungu a ya eh, ji wunci tuwa ya mana yẹnu gbọ̀n fún náà lagi ti dìàn ẹbá ló ti gánjú sókún ẹbọ́ ẹ̀lẹ́ náà wà kún ojú ẹ̀bẹ̀ inú mọ́lẹ́ àríkùn ṣẹ̀dájú ìwòdẹ̀ mú tí ó kó èjì pọ́dìjì kó èjì ẹ̀fẹ́ kó mai shi yi ne ga gan ana ga wani suku yana ce ba a jiwo shi mai nan wasu jan wata yi zuwa wai yabonwa wai jengi shi da lokaci ba wai ga na cita na duniya wai matsan duniya wai lawu ga wai yabonwa ko ga ko ga ga wa to wani sun ne bai su ga ta wajen gaji lalace na biyu zo ta loyin ba cita ta sai shi ne ta zai ba cita ta sai shi ne babu wahida abdulsalam bali ce ci gaba gan e bani da mai miskina su kun falla ya rafil baiti labila suwa bil kadimati wane ni na yambuwa sai da yau bakwai sai da kiyan sai da yau bakwai fondoron gajan ba slippers wa da wa dandawa ingiliya inda gajan dambo slippers wa don kuma da waga tun ta miji wa wace ya wato funo na gagu da guba fuye ni nan inda hankali a dai jiddi wuce ya tsawo wagan wace ya amma yanwo fulaji ebo kibo ebo ebo to da tiani bi yozu kashi lo se la shika ne ban mu shutu ba ne mi lawo ro nyenfu mi la ko le ro nyenji ebon gashin dutsu mai san kai kwa a lozu ke ya shi san lati ngiti lozu jani e gidi da alele ani yitse ngiti jani e ba di ni ko ungoyi yi da ba mi ganci su ile kiyo ile lokaci na ga fara yi na unesiteti mi lanu orun yen fu unesiteti mi lakwali orun yen ji unesiteti ka mi laka ne je baka na su ji lokaci na ka yi lokacin gwe ne fun fata ne ya je na wajina kaku na mai buga zai gan wani gan yi wa wani wa wanda son rai da bayan wata cikin na inda yi gaji irin nan ritiya ko bai bai bace shi na ya sai min nan inda e ya gugbe wa sakun samun fun wa fi ewon gwaci da ya bani gan abuwa ni fondo gama wa fun <laughs> mutata wata kuwa mina la ya tuta bushi eto yin gici eto lubasa eto ya tafarnu eto ya ku eto ya eto ya ne ba ta wuce a kai kiya ya wa wuce yo a so gobe daga funa ko tongo cituna wal basal gan bai ce lubasa wa sau gan bai ce tafarnu walau aqidat al mar'atu da yin zagi na gaji hankali dai la alimat anna zawja haqu biya zina wa doga e ba gugu wa yufu tanin nufiyo wa za ta jamulu ga mun goyo fuji kwaliyar nuno fai za ka rage zauji ki ilal amali ya ba ga tiya da tuba ko ci ciwo ko zukulo ko wace julo ko shagulo ko kabupulo ko cibaca julo ko ko ya batu julo ko zingir ka julu ko tilin ji julu ko pianti ji julu nan go pata uri atiya da tun bara dona nya ga ga tiri ka ze ba ne le bugo wuji sa biya sha ku wa mun no ke mine za ne ga le ga ba wi president o che won bu don che sha ku na wo to ne ga le ga ba we ka wa su na en we mo bundunu ko ko we ku ko wani ji tsunami da tsunami ne guji tsunami ci kwanan ko wani kuna ta sha gwajin ebe ce wani bai ce gudu wani wato fai sha mafi bacin gurgube na ta ajiya wani bu ya cutan gada wani lagin da sama ku yau ko ya bago ya gada su ba fasari ibi in haya malil baiti aji ɓanɓayen wale ya tuyen yojon gumi ma ne tuyen mishi gudu zo abashin wuya aji funo ebe fo avoji na ɗayan gitiji aka za wale da ta yi misali wani nuna nan masha Allah sun baga ta fili wacce lani wa fuganci wata zayyani wacce lani popa wata jammali wacce lakwalliyoji wanta ziri wacce so kauganci sai za hadara min amali ya ba ni daga ya baji tun daga ya tun ba ra'a amamahu zaujatan jamilatan wanda a dai yi, miliye shi burwe mishi na nasasan kai nan wa ta'aman mu'iddan gani biyan gici na zai jani na, amma yin zaki ne ce wato yin gici ne bada wadda abin ne wani yi tilasha a ganin jami'a ki sa yi ga malayin malayin yi malayin malayin yi wani kami na yin babu iye masu ba yau zan babu yan wani jami'a nan ya sa yi ya je ba wai ko ga ya sami din ko ga malo to da da ga can ne gitin nan wala ku wani goyen wajen gida ko ga ya ba eh ngo ne to bo so ko babu e ban ne ga ye bo e ni ri no eh amma ba ni e ko mu la ki kula ngo ne wele ga ba ni lokaci ka zungo ya e bushe kun hankali da ne ji ji ka ne ba ji ji je ba ji ji ka lungu min wutu ba fe ji ke mu wani ya yi feti amma yin gici zai je wani ga malam ya shi ban wa gumi mutu wa gumi malam lafiya wala aliyo ya yi fen gici ma ja ni ga malam ma zai koko ko shi ni ma ce wuta ji fata ma wani ba fata to ba ga ba kudin da minti ashirin ma ji nan da minti ya shi wuya dambo wani in fe lajin nan in fe lu pata ko ne lugu tolo fe da lugu kula ci ko in fe layan bu ga da so shi katanin mu wani ya baki bu yi su yi fa ka sun wangi ya ba yi ta yi na yi salama salama na amma da lashe na gyara da lagi ko na jami sun gadin ko ga ya tsami gadin ko ga ya ji jami cin gadin ma shi ya sun ji hankali a wani jini mai toma dai ban wacan sai yi amma 哎，你这牙科，你你知道这牙科弄啊清理，我就知道，干什么都表示是分开呢，弄啊听理，也我就知道，干什么也你是自己的。 ntule nduru na jegbo ulu yana nga wa ke yozo nga wa fu yego kashi ni ke shi chi yi mici ugwo ga oge ngiki dana nuwa dana juice dana kaza dana a baji go wa shi bai kai malam me lega wa bu golo fe do so yozo wuko gura da da ti bai ne yozo ami ku ya ba in ga mana rodin wasu yake buwe waje abin ne love na waje a wani growth ní the technology japan wani waje hasa a cin gawa mana amma yanzu a gingo ce shi shi ka ya buga ta ya buga ta liberty gaba wani feji kaba dambo kanzan alikama tomato tomato and in zagin doci ya buson kayo ka ciwo za a bengi ya mafi ta bugun wacin da ya amma ya bane baya wani bayanin goyon kan otu wato so wato da basira kan yau ciwo daga wafi su malam gaskiya mu dewa yan gici rikici sosai ba wa gami jiya wai shi dozo yi nan wai shi nan a na gashi cewa da wasu nanu aha ba ya na ga kawai gbale mi wani jiki kike ba da wata yi jika zan wata no problem ga ba kun gani aje Wuce zan waje kalu shi nan ga da yi su "Ok" kai wallahi muke yabo mire wa wa wa ba ba ba ci ya amma wa be shi ebo ne ba wa ya liberty ga jina su kun ata fe yi sino so yo kun we gun ba nu ga we jin mo yi we ba o no le e ba yi ba go shi bai da ba le dan kun goyi mun je yi nan e bo ga ti da tun ba ka yi jina e tun mi lozo wala nu fu wala kulli yoji inda ga shi mu atun mi shi na san kan ma tin yi da na wangi wa baitan nazifan sai mace na tiyas sai da da ke hubbu da abin ne boye ne bai biya wani boye wuce sai be wa biki tamassukan malan ko lasu bi kagwani fa hadha la umru la huwa sirrul halal ga wallahi nan ga sirrul halal hmm. especially wa ga deni eje deni pana we pa ba woni e wani wo e la no tu soko wo mo lu we bo ye mu le yu mu don ga da chara mu le mu li anna shab'an la shi ta'ama ya e bonne ga na fulin ne da bukata yake e yan yanki tun da shi da wallahi yake yi wa talahafu alai mun hurima minu da ne je bukatan idin ga da je je janu amma ya za shi shi wunje to yi mina sane yi mai kwalliya yi mai faniya yi mai fokirkiya yi mai funuwa yi mai naika yi mai tinciya yi mai fodiya yi mai fiba ngo ya go wode ga waga shi waje ga duwe ga duwe ne shi ka tan za gindo ciwo ne kuwa ga bola <laughs> njaja rumba rumba e sosongi e ururu nan ba ci dawo da gafiya ku tare da bani tunan da kila garo shi su ta ku busho ngonge zanne ga zanne wo go wace jin da zuwa foto wanji na sun gole ngwe ne ne ka tu du from time to time kashi in zagin doci waga sun ga dunwe ne kai gona shi ka tu gona da kila ala sala su kai ko muhammadu amma jin ga da jus ne ba kawo da ya rayu buji yin amma kawo da basira wala ya zuya zuju tuya wa cika wala tawali ko ya je safin da a tv wuya a video wuya a satellite wuya a receiver wuya a kazan wuya a karin nan wuya a bencin nan wuya a kabod nan inda ce da basira inda ya lege ba dai ka asin dai a tinye gado gata ciyani ya ga azo mai fi ka

mu ji abin ta gado ta zunjetiya wanda ga ya bushi ka muhammad kyau ya hado mu je wai masu daga masjinan ɗan na ke ji faruwa na gaya kaga in mata siya do jan ya ja in zagin da ce complain wani le ba wani yan ba mu ne jina alali mai na jiunan musamman yan wucin maga gyara bi mani wale buyan mu yan wuce wani shi ni ne yana waje ya bayan wannan ga e ji gane ko ngai sai ji mu'amala kirkilo bayan yamanci ya yi e zaje su a da mu'amala kirkya da bayan yi zaje ya ba na gani ba wani ko e da tabbawin ga ga yabo ne ji wa yi zaje wa mula da yawa ẹgbọ́ wa duniya dùn yín tèmi náà wọ́n tọ́ àṣìlè gbogbo ṣe láfíà náà gáwọ́ tó lè tó ń dà yín èyí ń ràjẹ́ náà bìyẹn tó lè yíyà yìí bẹ̀ ń dájú yìí náà wọ́ wọ́n àjẹ́ náà gùn ti yà tọ́ nínú ńgá yàtí kí o yà tọ́. al'imam muslim yóò di yánà ńlá bí ó sọ yẹ talaki babu fil ilahi wa tizalin nisa'i rakami hadisi 1479 ka kuna nabi sallallahu alaihi wasallam hadisa abdullahi ibn abbas mai sayid na amma ka kuna nabi sallallahu alaihi wasallam unji un iya gangani bai zagi wushi na sayid na amma ga da masallacin ila ce ga gani da yi wushi ya ka in na maji faruwa ji kami a jin foro bai ja na ko sai na umaru gan la'alaman na zalika lim na haɗe ga ji nan nan da kautu ala aisha na na sai na umaru gan ta ga da bana na fa kultu ya binta abi bakar ya waje bakar aqad balaga min ki an zi rasulullah sallallahu alaihi wasallam labaro ya ku na waya ce da ya ce ce da janibi damuwa na ko sai la to kun tuna fa qalat na na shagan mali wa laka ya ki ya umar alayka bi ay alayka bi aibatika wato da wato da ta buci da ta ne fa ala hafsa bint umar mu sayyidina umar ta ga da bayin hafsa fa kuntu la mu ta ya hafsa ya hafsa akadi balaga min shani ta an tozi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamar ruwa ya kuki babu ne ji anibi damuwa ada anibi a iya da yi mu jare su hannun ala ni da iya da yin nushi nan wallahi mi shi kuti ba tsoye ce an alimtu rasulallah sa sallallahu alaihi yuhibbuki ni yoga annabi wawaya annabi wa sarauna walaula ana la tallaqaki rasulillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kago yi bombo annabi sallallahu alaihi wasallam goya fabakat buka an fabakat ashadda albukai ana hasa ki tigi sarauni ngoli a shayyamanci ya yi ragi nga ya ji mu'amala kirki lo bayan bayan yi alkhairin wuce nga to ya ba na sai ci na wuce ya kunci ga yadda yi ragi nan ko bani washishi ya zaga wa wajiwe iri ya iri ije ne zo an ji ile ya zaga wa wajiwe ya yajin barazana ya yajin wala jin firgita da jin yali bo da jin nabo da gwanna bo. wala kamar yo dangi kamar yo la kazan na bi ji kazan yi mabu be yi ya shiga ya na ji wuru rugun Za a wuce hango gani ya gaji sauki ya zabagin na sauki na ga wuce ga ci giye ne da ya yi. kashi ya jin wala ya goya kamar duniya ilala mari da sauki ko yanayi ga ce labiye to ne yi je sai ci duba ba nole ya gine ya layu ji da ya ila ji malaika ne wuce wasu shi a gan waga gula ya sunan ma maro ya falu na mayu maro na ba ta gine za ne ya layu na jiya na biya ne a ta gan wani cin da ci an hari ya gine za ne ya to layu da lefi ji ci na ci ya to liye don so ya gine za gine automatically wa dalibin wa da jimuje shi ko kakunin zagin na gaji buri shi nan ebe a nan bawa ebe a fadu ebe a ji tosayu kan da cin jito bai jin zagin na kawai ba mai butu ya suna ji yamanci ya ba na ya jin zagin nan alkhairi na shi ya na wani gawa sai cinye ko amma nga wani waji ya yi jito ko da haya ya zo nga wani waji yagi latu ege mangan wani ngan waji ya ju to kolo abu ya ju ko shan abu ngan wani waji ah, kun ji hankali wasu wato sadai ya ne a fiya wa fani a fiya shi goshi lozu kawai inda ya ki a tudu sa a da a sai daga bari bari mana toko ko yiri yiri kila ya yi jiya yiri nan so kwe wato ko jafa a ga hatin ya gaji mutum nufe go ya na ma ahụ ni na gaji yi nan nan aluwa alaya ya ga to na ne ya giza na ji na ya bone ya ji baji na ya na gubwanin kacha nga a ga wuce ya ga ya to ne ga ga ji ya ebogo ya ga fe shishi fe bunduji fiskal ne mu kaku ne ga ji a alheri ya gaje ce cewa ne da ye gu da to sai de ye wulu ge ni be mutual benefit na e gi ya tsonna kaku nga ji jumle fi na kai a ta ta ya baga ta yi e ji ya ne fi eji ga ta giti gbanu do ga eji na de ga wo ku ga ya wo ku ga na yuwo waja da le bai shi wa fe ta kai nuwo ga ka fa de uwa ga min na lugu ya da ni ha je bone wai le ga da ga yake tun ga chanu ga ke ne ja jun ne yana ku ja ta ce ga da nan ga fe na mo be ga ga ku yi bone ne ba bone ba ne ba ya kai yayi baba ga baba ga za da shi wasu eh yes wọ́n àti ń kè sí jọ́rọ̀ ilé bí a wọ́n tó gan riwaya ń da ciwo su bai dambo na sayid na burfe ga hafsa mu ga waga ya ń da ci biya a jiyawa ya bai ya enege ina na gesu amma waye da ci jobba za nan mu he gide je su be bu muto yi mama cha kwa yi maji kaza kaza yi mama ye ga bu ko fera ku woshi shimi za kaza la ti ko problem ba da ku ga duyi to ta sai ne ge tunguru gan wala do ba ga wayin yenya yi ku ri na bu to biya ji wa ji wa in ga ci ga wale shi bodo mai be gwanu sai wale na ji kiya mu ji dai dia e ba mi da ju malajan ngwe onde kio effort ya no kia da ti diuna ki effort za mu ba gajo ki kan zo no le waji ta toru fe za da ji hankali mai wa zaman lafiya ne wato ga e baba shi mbo e jiwo mu ci de ba wato ma lo dan boji ya wa e yau ga koyi ko a shawun ga daga kirki na ganwa yawunan e ya lugwa lamarin dusan ko wata ɗaya gutuwa ba ci mini yanin zage a sai jin ya buci wuna in zage su ji ba a duya sai cin mu da yake kamu da adinin su ce ibn qayyim littafi ya jalla wula fahami fi fadda salati wa salami ala khairul anani page 241 ga wa min khasa'isiha min yana atana na min yana atana na saduna ما ذكره الحافظ أبو موسى المقدسي في في مقتصر في السيرة هنا الحافظ أبو موسى المقدسي متعد مقتصر نكيتيا سيرنا سجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى عليه وسلم وعن صفية فأتاه جبريل ملائكة جبريل شبه النبي فقال إن الله يأمرك أن تراجع حصة شيء يجون فرقه لا صلاة fa inna hafa wa matu kawama hafa ya zuyo ne fiya zo mai ka kiyamu daidai na wa inna ha zaujatu ka fil janna hafa mai yo yuyo da ni janna a sha min ne labu e ba bi ni inu fe zane ji ba da ya ce na waje tauhidi wa mitu sunna waje da su soko waje hashiyatu wa ya da ci waje shirka waya wuza wai je waya mai bi necessity doro ya ko wala mi son wadan wala alfarajo wadan wala bi ciwon wadan wala gowon wadan wala ba baci wala kiye mun joji ci wala kiye joji ci wa la kirki wai ba alqur'ani wai jan azkaru wai wa ilimi wai no da kafi wai ji babu, wai ji sallah wai ji qiyamul layli wai ji nafila wai fiya zai nafila bi izni ba wai lóòlé ìmẹ̀jìbẹ̀rẹ̀ ní wọn àlàtú ẹ̀tì láti ẹgbẹ̀rẹ̀ bọ́ wọn àfẹ́bẹ̀ láwọn àfẹ́bẹ̀ wáwẹ̀ káṣí ẹgbẹ̀rẹ̀ oúnjẹ wọ́n sọ kó búdà kò ló bùdì ìbádi bẹ́ẹ̀ na isba aini min ní ẹgbẹ̀rẹ̀ àyíta ìwọ̀n dẹ̀sà ká na gaskiya eh, gwala sun gaskiya da imani ci da yin zage su jimbo taimako da dukiya da su ya ci hanyar ne ga jiga na ku ibn hajar labi fatul baru volume 7 page 162 lowa inda ahmad min hadith masruq an aisha hadith yana na aisha ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga gana na khadija amanat bi iz kafara nasu khadija imani ne ka kuma ga ya ci mana bodemina wa saddaqatni iska zabanin nasu khadija mi ya gaskiya kaku ne zaje mi zaga manin a ga aji ni abu ga mi yana wa wasat ne bi maliha khadija man jimin ta yamko bi duki yun iz haramani na kaku ne zaje duki ala tamin wa razaqani allah waladaha iz haramani aulada nisa sai cin ma egiye khadija je la ni in zaine ke makina sun mi gajiya, da wa ibrahim ko wane da misali ya yi rinne misali ba ya zane shishi ungun university kula da ka tun da ce ruwa mu da hasashen daga makarantar wanda ji buga buge da ce zagaya ko wale mu dai wani kan gani hmm. kuma ga wa kin zagi na kin zagi na magan wayan wu amma to wa jama'a kula aji da bofe ruwa ce da ne gin nan ne lo tun do ci gwene NPC bo ne ga di o ci cek mo ci zabe o don ci sa zan fi account wa kun do ci aji da gani

wani a cire ji rayuwa luwani har da kaku ne ba da graduate wasa gidi so ko cire shi lafiya ko alkhairi ne ci benin in kai ba ni ga da cuce ga in yi ni nan uwar gida yan ba ji su kwadu gu na in ga le kaku no ga ji amarya mai nan ja kala kan wuce waje miyani waje a shi wọ́n mẹ́rin kan mọ́ríyá ní ẹ̀dínà wọ́n ti ká gírádò tí a ká sẹ́gbẹ̀dẹ̀ ló ń gúnmíà medical doctor mọ́rẹ̀ lákàárọ̀ tẹ̀gọ́ yìí nọ́ọ̀sì mọ́rẹ̀ wá kàárọ̀ mu amọ́ríyá ní wọ́n tún ṣì dáánì náà kákùn náà na juga nga ju ya mi wo no nga ya mi babuga babu ga shishe ka faru lo ci nga ya ja jimbo umma fe sami ba mi ga mi ndoro kanga ya umma fe yebo mi umma fe corporate be mi mi ga to fuci yi no tun shi eji mi kaza na gumba kaza ba ni na Nga ngamo eji kaza ngamo eji Nga ngamo wo mo tun shi da na ka mi wuce e tun ba wo be ni hmm. babu babu yi e gan je ti ma gan de gadi de kan gani nge fimbo ngati nge je ngicho nge fojo nge ji kaza nge ji kaza nge ji kaza a ta fi yanu yoga mu gajin wa fan ne ga tun mila ga wajen haji na wasu shira da wa ka a mala ya gashi ba wata yin na ah mala shi na ba haka ba ne ta amma ba a gimda ci ajiyar amma na yi sun bi ba a ci na gaskiya an waye na jibo kwana sai yau mun ba gano ki jijigan ji zugun nga mota shi ya wuce nga nga ji ya wuce na ji ya wuce na ganji ma zugun wa na ji tibi biya na tafi da tibi uza no ne amma na ji na ji daidai ma ya wuce wani ci min ne ne a feji e ba ci ya bu biya na ngai kiyo in zagi da dabara yin ilile ba ɓargo ji ni, ku nini in zagi dogon jima'i ji ba dubu tsakani ni ba da yi ebonan a na diga wa fi biyu da ahadiku sadaka in zagi wasu mu ke yi kiwo gan wula mini wulu kan bu ka ba irin da ce mini ka ba irin yanzu ne biyu ɓargo yau ku in zagi na biyu e ba wa ga ya juzo biyu wata fiye juzo biyu a na diga tula ibu ha wo tula ibu ka ga da diga jagiro ko nga yi juzo biyu wata fiye jiki wa fiye juzo biyu nga ya moyo wa fiye moyo nga ya zogo wa fiye wa, nga yi kisu wa fiye kisu ɓargo wa jiga ne ko daidai ga shiwa lokaci ba baya ba ga dole sai ya shiga wake ba domin ya shi un biyo ni dana igidi un biyo ni dana kami a ji asu ba ne yo mi dana mun yi da ba su za asu ba yi shiga tunani o lowon wasu jiki yo mi dana o ma shi shiga ya ba su ba waya sai ga da inda ci shi biyo zo no le na ji doka musulunci ba ni da yin ce le gan e ba da ga gan wa so ban kun wa jiji mai e gangani ga wuni sai ga da ba me tire ko me nama ci inda shi shi sun wa shi biyo zo kan ga wuni a godon mun ji duk ni sharaka ojú wọ́n tún wọ́n á lè pèlè ń pa ìtùnàní ọ̀tẹ́ òun tí ó bá ya yi dai wọn kó ndé tí ya èdè ṣíkẹ́ lọ́sùkú bóòlì fi ohun fi ẹ̀nà òjò wọn àdàdànwà òun dé ìdàdànwà òun tíṣí lọ́sùkú òun tí bi ondawé àjẹ hankali fi ẹnu fi dé bukata ẹ̀ jíjẹ wọn sọ bá yà á léwu wà á kán láti yà á fẹ́ lọ bá yẹn lè náà mà dé lè lè ya buga wane ga yadda jikiyan ni sharaka ɗagun yau ya ba da yi ni mai tsoba da rifi eh, eh, yawon so zanwaci liyaya yana mai ji faruwa tsakani ya ba da yi min a eh, da ganu ya za jembuwa ini mu ga shishi sai shi ya bugu ke misali ngode ngwe haramu ebe ne ba ya ba yali ngwe jan ila amaghị amma in ụtọ na to ne gabe shi shi uji ayi la wuce gabu gan ye jan le ga na su wani za no tule ba so kun wa jidon kawo magai jan anyị la ngo le ba so gwo ko ye jojo ya ki soju and the ko e bugo ne pata onji kiyan in za ju omroga force ebo ebo ro position diga diga yuzo ga le chani ebu ta ti wu ka go mu je ha ti ge ba di jama na ti pa se na wuje da nga force ebo ogun condition na mo ju won ji na ko position ri na bu kanga ene ga bo na luguji ka mo de di ara mo ga lugu lokaci nga mana nga ji jima'i don lokacin aile man nga ji jima'i don lokacin nifasi man ma ji jima'i don gidan ramadani man ma ji jima'i don lokacin zihari kanu ka fara ne man ma ji jima'i don lokacin haji ma ma ke jima'i don dubu don man kaga wanda ya ji jima'i don dubu ba ma ji jima'i don kyau yanzu lokacin aile da nifasi an yi ina abu na lugu jikin wuce inda muka ba tuna su kuma suke gan ya eh, ka zai saki ne ka zai saki ne ka zai saki ne ka zai saki ne da mai insha Allah ta ka tun ga buru ya ga wace some of those areas insha Allah ko ji gani ko yi lafiya ne ji gbe ku ibn qayyim ya ga rawdatul muhibbin page 118 gan سألت فقيه الحب an illa الهوى وقلت له وقلت له أشكو إلى الشيخ حاليا فقال دواء الحب فقال دواء الحب أن تلصق الحشا بأحشاء من تعوى إذا كنت خاليا وتتحدى من بعد ذاك تعانقا وتلطمه حتى يرى لك ناهيا فتقضى حاجات الفؤاد بأسرها على الأب على الأمن ما دام الحبيب مواتيا إذا كان هذا في حلال فحبذا وصال به الرحمن تلقاه راضيا وإن كان هذا في الحرام فإنه عذاب تلقى تلقى الأنا والمكاوية نسألت فقيه الحب يجوغا يجمم تشكوغا man na ji ilimi ne ga boyenin an illatil hawa in ba ki yana gumboyo na waje wa kultu lahu ashku ila shaykh haliyan wato ɗan na nawa da ana misa da report ya man bani wajen jana ko mai yuji ke waje bayani ya ne ke gumboye tsakani ba gidan zagin yan lokaci ke shigo فقال دواء الحب أن تلصق الحشاء بأحشاء من تهوى إذا كنت خاليا فقالوا دواء الحب يبصى يبوي أن تلصق الحشاء على زنجا لا تزنجي بقولوا تبقوا بأحشاء من تهوى كو ye luto su ji luto ba ko za na waye je boyi wuna kun da khali ha bike su ga ke boyi gina ko kun ji e ba be mi a tabo ga wani be dona ya wa tatahida min ba da zaka ta'anukan e guba na ganji su a tala ni ta'anukan a tala la ba shi a tala wajen wa banin wa talfumuhu a tafi alami sun haku doji a tafi abu doji a tafi agi doji hatta yara laka na hiyar ko har a legan a gafi niyan doji fọ́tò kùdọ́ hajjá tulfo adu bi asiri ha bukata na kefi egbon pàtà na shiga bukata wọn ci shiwo alal amni a kiyamin ciyo ma da man habibu muwatiya da ke zange wa bai wani zaunci ne bibi boye daga ita wuce wani waje ba ma na yin zage ga shishi ya bai tsabu wa jike duku na cici mu ko wa jike donci na mafi donci ya mu ba ta mu ko ko wa jike firiji na cici ndi aleki ma na otu daga asadi ofu n'oki mm, ngole ya gbe nwa chita eyiri e yiri na ya ama wee zo ọgwọ wee zugwọ wee kiso wee kisu ko wozobe wozobe wee baza wee baza kashi wai producer sound shi na shi hankali ga shi wani kai gaskiya nan ne wa mana wani ya buga shi ta ko wani lagwato wato ya lagwato amma kan wani waje action shi su waje ci cewa wato wunga asa yi usuru ya zai gane wannan ya buga shi ta bai yi ne a'a idza kana hadha fi halalin fahabbaka ibn qayyim ce continue rawdatu mai bina ko wato a ga to nan in ga ce ci halalli o tsakani ba bi ni ma da lade ne wa salun bi rahmanu talqa wa radiya ga can buyo ne to ba tura amani ya tina su kwa je da bi ne go ce lo da nono wa in kana hadha fil harami amma je yi ne ga ce ci haramu fa inna waqiqa azabu azabu talqa al'ana na ya da kun gangani bai bayi bai nan wal mukawiya zan da azaba yana ibn tayyib sake labi page 118 ya rawda su muhibbi nan sai labaitin da ci daga دواء الحب تقبيل وشم ووضع للبطون على البطون ورهض تظرف الأيمان منه وأخذ بالمناكب والقرون دواء الحب egusa yana ya boye na wa sham a fiya ba ala mi alamisan ku doji amma fiya do doji wa da unlil butuni alal butuni bako ba ko ala tin ba ko wa rahazun wanda rahazu asali ne rahzun nan gayi ebu su bayan zanyi ko tazruful ainani mini wani ya tsomba irin wina ya tsomba ya e ba je ita wuri ga dayin zagiyo wa ga dan wace ya wa ga dan wace wai ga rahazo tazruful ainani mini har to babu ne ya ya ta da giyo sai kuma giyo na wa akhzul bil manakibi amma lagwa sun da shi babu ya ɗau wani yin zagi na wajen ya ce different positions yin jima'a na fatan meji wanda mine ne ya ci bayan boye nan amma yin zagi ga gabu ga wuye boye bu amma wani lamini wula kan bu ya ga na no nga mala ibu jauzi to sai kan nga ba gige ya boye yin zagi ya bo boye nan wani je wani wasu ga wani fuji jima'a juyi style yiri yiri sai na su daga garin wucin daga wajen gane ku eh, in zagin doci ẹgbùjọwà gbìyànjú àdí àbàbà kawai a mai ba na jikiya wọn tó bá ń zagin da shiga laisa bi hadha amaratni ummi wala bi takbilin wala bi shammi lakin jima'an kad yusli ghammi yasqutu minhu khatimi fi kummi laisa bi hadha biyan na ne ya yi bi ba za kawai amarati ni ummi nga nemi dimi foro gani ga da wani za kawai ya sai da ba wala bi taqdilin wala bi shammi umaji ga da sai aku kai da jama sai ake su da kawai ya lakin jima an kari yusli hammi amma da a ba goshi na damuwa ne sai gungunan ga jikin ga tiyanan ya kutu minu khatimi fi kumi yau ku ibn kai ne ke gabe ngayi ne har ibn miskin radat mujbin page 117 ga تقول وقد قبلتها ألف قبلة كفاك كما شاء لديك سوى القبل فقلت لها حب على القلب حفظه وطول بكاه يستفيد له المقل فقالت لأمر الله ما لذة الفتى من الحب في قول يخالفه الفيل إن يظهر لا وتقول wadda ta gan wa kadi kabaltu ga alfa kubulaki ga wuki su wuki su har 1000 imi shiga kafa kama she'un na da ya kasuwar kubulu na jani a wajen da cin ga alikisin bana fakultu laha wai ban da ce gani zagin daga hubbun alal kalbi hifzuhu bayu yo e e eh? e ne ga ungwaye mo shu go bayu ga ne ga abc baza in fiki so da fiki so da shunga yi love na yako ngaji ma uda mini ya love wa ati ga ba din ne wa ga mun ga yinu wa qulubu kan yastafidu lahu almuqlu wa ga jinin tuba wani a sai kwato yi nan فقالت ma نغا لامر الله ما لذات الفتى مجي كودي بتيتي بارف دي ما وندون من الحب na magawagan yabowe amma fi kauli khalifu filu ya gane wa gane tun lalu bana in ma na kin ga ke ba da shi cin wagan yabo yuyi e ba mai ke ba da yi mucin yi ne lezon wani ya gane ga abu kenya shishishi nga mu yagwe ba wi amma yi min ne lamini wula akan. ko ya ba ga ga wa sabu wa ko dishe jaji kashi rut la yalla ga ba sai ba mu fushi ga kan nan ya tagu hmm? ko yi mi shishi a daga ji sha ube di kiyo zo su ba ku mu zo mu ga ga ga ku ba su kun jama'a mi ga sai ne bugo ba a can eba maga yi nwa bịa eba maga oke otu wa nga waya hmm? maga ake sukun nga wani da ti ya baga ebe rutu ba wani amma ya baga yato zobi nwa zoga daga jiga da bago ya zagaye ga gamu latin lu da aboto su yi mata kulu na mala ta falu na ka inda ta kulu mala ta falu ibrahim ibn hurma wega ngan رأيت حبي سؤاد بلا جماء فقالت حبلنا حبل انقطاع ولست أريد حبا ليس فيه متاع منك يدخل في متاعي فلو قبلتني ألفا وألفا لما أرضيت إلا بالجماع إذا ما الصب لم يكن ذا جماع يرى المحبوب كالشيء المضائي جماع الصب غاية كل أنثى وداعية لآل الإشكداي ورأيت حبي سعاد بلا جماع ngon wile ga boye da wuye da sa'adu ma tsaban wani faqalat su'ad yayin zagin shi gangan habuluna habulun kitai egbe yusu ga jike suga ti ina wagon gona sukun e ba bi ni gaje shishi a mai ji sunna bi doshi ya mai cakiya jima'u ya doja ten days da wuya wanci be lawo ko walastu uridu hubban laysa fihi mata ummin ka yadkhulu fi mata imice gumuga walastu uridu hubban Ni ye wa boye na laifa fihi ne boye wuce boye wuce je wuje mata ummin kaya da fi mata yi yamma tiya na kan buna gada na kan ma na, a su ba da jami'a su ji fahimta yana wani gana ko falau kabbalta ne alfan wa alfan kawai gaci sun zu 1000 har zu million ka dɔn na wani aniya lama uruditu illa bil jima'i ni a ji yarda ga waje buredi ya ni ga so gaji jima'i yin wadda ya yi ba wuna iza masabu ya ku za jima'in yura mahbubu ka shay'il mudai abike buye ga ci abu to buye nan ye ba da imi wuyo na aje ba da imi ya ni amma ya bai tsoba imi ya tinye jima ugwa ko imi ya lugu ya ba utsobu ya tinye jima na yura ni mahabubu ka shi ilmu da ya le ga zana wala ke yi wasu yola bi ya ba su yawon amfani hannu ko ke fulani ta ka ci ke wani so ke ya sa ku ne la'un ba mu ci ci gefe ne to za ta wasu idan ko jima'u sabbi ghayatu kulli unsa tsomba e, na ba ya diya zagi ne ba diya yi nuye tiye jima wani ga yi nan zage wani wadda iya tuni alin ishi da e mu yi wanda zai je je goye nan e jiki nan e yi na diya ji nan e so sai ga wulori so wa dai gan alama ya boye shi da buku tashi wadda yin zagi yin gwani shi lubu ga waiwau ni ne yana shi mawa sai jina sai cin bawa wani, sai observe fulan nasa ewa na maci da kanzan da na maci da kanzan mai lagos ya boye ji ciri kanzan sarau ko mele ga kai wa gashi kan dondo ya zabo mi ga mi kula wa yabo la ta tayi bugo wa yabo mi ko wangi mele ka ni wo lile no gaskiya mele go yabo ci yi fa saboda fono ga ta ci fino ga le ci wa ke kwato no ko malama mele ki on wele u do ga yes to ne ji wo ne pe ni wo zabo one by one ko ni alamai mi ne wa buna sai basaju ebo ga basaju yin wale epila wucici tv unu jarida wucici takardar na gbana wuci wale wa concentrate wun dogon kan wuga waje yawo amma ya ba waje shi mi wadafi ma wasa cine jika ta zanuci wele ga washi da ba ne lafiya wele ga gajoyi ngole ko wode shi bubo shi kan ya bo gaji annaki inda ya ga wajen ya maka ta hankali wa gumba na wata ci fi miliyan to ba su kwai mina lawo buga wa wale mini yana yin zage a sai ji ne ne ba wa gai wa na ofe wa yi wuce ka ba wa wa shakafa bai zo wai wale ko to bo shakafa bai zo wai ba wa yin ja sai ji yi wuyu ko e ba wa wa masa to bo da ya ji masa ne bo da ya mun masa ji ga jike kai bar to bo so maja daɗi ya mi da ma saɓi je bo bo bo fulo gaji bukata ne mi ji kiyo mi ji ya wani kolin waje bo da ga fani sai da shauku wa mi tu kasa malam ya sai wa fa wajina wajina ji fa ni sai tuyo to gowa da shi wuke dinali har le ku ga malam magajin da ma insha Allah ta'ala daga ne dai wa ganga ni dan ba mi a ji wuke ni amma mai kula shi ba ne ne shi don

kawunga izi labu gube baba wayo e ba wace wala da emi egun fe we emi egun ti da lega da wani to ta asiri su ga shi gan ni ne mo gumba ka zo ne o me da ba, ne e fi da wa a me la la la ye me to din ya ye me de kaza wo be ban ya shi shi lafiya kan ki su maga kiya wa ya ba no don ni. dede ne amma wo gan hali na ogun ne na wọ́n da àbúrò fún wọ́n jí dàbọ̀ àgbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ kí mi ní ìjà ẹ̀jẹ̀ àwọn ni wọ́n jí wọn mọ́ wọ́n jí wọn tó kọ́ àwọn jí wọn mú tún tí àwọn ogun ẹ̀dọ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àhà wà ní tọ́gbọ̀n yẹn ní ẹ bá gàjì àwọn ní nga dé ẹ bọ́ ní ọgbọ̀n wọn jì àkórí jẹ́ ọtí kó pọ̀ lórí bayan yake layi wuji ka ai malam aka kula su ɗaci bai zai ke shugaci kamfen tun wafi ga malama wacce ya yi funka jan gani funka na lafikin wanya sai tun ko kashi malami na ne kan nan wani wani sun malam ai ya su biyan fiye su nuwa ai musu ɗade ah na kan nan magazani a can mabiyar zai wani ya muga kita wata kawo ba za wace ga malam mai lega wannan abu zarawi idan wofu anu wallahi mu hafu kashi mi lawan goba ngayen nan da sai gomi zuma sai guzuma wede ra wano fu janga alhamdulillah ashirin juwanyo sha. ka bi lawan sheti a wato shetiyo wato ga kamila fula la ke wa ga yi kine o ga fula gbanu ade ati ya ma go tira ati tabo no yodo fel fel tabo ko mu wede abele wa chalele ko amma ya bai shi wai biciu ene zagajena ezafe sacrifice ebuyin zanen wai wani kashi in zage a jewo ga wannan wai bubagin ko wade makan in zage yoci in dai lokacin ne wani wade na gaba ko amma ebono wa gayin dole ne ban wani hudu na sun da ta zuwa a lokacin ebo kibo sacrifice wo inda ce so mun wani jan can yin doki nun gena inda hankali an doki geto gold amma ya da lo hali inda ci jan kale ba wani phd ko bai ji master ya e wanda ci da aka taka kuna wani thesis nan da e wani malagun ina gold wada ko ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo kí ni ejò wọ́n láwọ́ gánwò yẹ́bù kó alama ne láwọ́ gán ìlàjẹ̀ wàbú náà kó gáà yí ẹgbẹ̀ ṣubú ìdílé jí egun ní gbogbo àti ilé báwọn ìdílé ọjọ́ àbílẹ̀ ẹgbọ́n wá ṣàyín fa ẹgbọ́n e ni ẹnu wọn wà ní ìdìbò ìbí ẹnu náà ene bayi inda ga shi ene buga sike ni nga la sin ala mo won wo ba ne bo so ala ke ni so ko lu ku to pa lu ku to ba ko ala mo yo ti e wa do shi ka ngo le inda gi ne wa bu na won fi agun fi wo to alheri ne je buge ne bo fu fa ngu ga pan won fi wa ìgbàjí lẹ́gẹ́ ìwà búlù wọ́n fi wá gánwò bí ẹbá wọ́n yá adé private time ko ìmọ̀nà adé quality time lokacin nan egi shi adalele jani ko adazo shi da gandoro biya tv sagari kanka kazan wace a so birgo shi kawai a shaji kawai tiro so a jan shaji wuce a lokanga alamu yau ga kiyo boye zami da fe jiki wafe bi mini alama ne lauga zage wa bona masiba no ci gadi la je ba kuma yi yi wa ka kuna ji o wa alama ne ki mini alama ne lauga zage wa bona a sai ka ka message a fido shi a sai ka wasiƙa fido shi ko to ba ji kan to ba da da ni ba wanda ga ga

wani lami tubo kagun di lembayin sai ni mini alama ne lauga yin zage wa buna e ne baga ya e ga wun bawun ya ne zage wuce lafiya biyu kashi kagun wuce lembayin sai ni mini alama ne mai lauga yin zage wa buna wani la'alikawar shi ibn e sai cewa ku bil ahadi min al ahda kana mas'ula mini alama ne lauga yana jewa buna e ne na gaji alaka je buna wani fe waye wuce wa mota ya e bu wa mace ya bu wa yi ya e bu wa dangi ya bu wa na ya bu ko wa wa su ne ya bu wa da ne ba wa su ba ne ba wa ji rayuwa da nan a to kat ne ba wa ne wa to kat wuce alama yin zagi ne wa buga don amma ya zashi yin gawa wawe amma wani nan nawa egi ne egi na jode be pe ni ndo ko be mu sene wake na abu ko e tumba no lo no mbo suna walo ko tumba na ene jo la lo tnos ko atika un baya la na mo wawe hmm? ni le to boyen e na ga ga boye je mu cha mai e bo bo su wa da ne yake wannan wani ga je yo ngo nuke ko mimi inda yake wa je boye ya bu wọ́n fẹ́ fà bẹ̀bẹ̀ ko wọ́n fẹ́ jíkẹ́ wọ́n fẹ́ fà bẹ̀bẹ̀ mà ní ẹbá ká jù ẹnu tí wọ́n àti ìgbọ́n yẹn dóòrò ní ká dínà sí ẹbá must account for it wọ́n ní ilé jíkẹ́ wọn lá àlẹ́kẹ́ ìbẹ̀ tó mọ láti nígbà yẹ wà bú wọn fẹ́ ṣe ká fẹ́ ṣẹ́ká lẹ́kẹ̀ẹ́ الرشيد ويقع جمالي تطاوئني البرية كلها وأطيئهن وهن في عصياني إلا إذا إجينا إذا إلا إلا تون وما واجب لا مفين يوم وما تون زاجي هل تين زاجي ما لا يوم كلا إن جو تين يبقى بعد أن سكون زاجي غاشيشي in zagi ya ce wuce gaba su ne ba ta ji gurgudu wace lajin abu wajen abin da yi ne ebe lamila tuba ina shungawa na shawara nan waya nan gai ba su yabo yin ta dabo tun ba ka bayin jama'u da ga gaskiya ma dan wun gane bugun mu ga wun yi ba wun gaji to ku ya ta a cin ga law anna quralu maqamat al-qalbi maqamat nisaiya ta 306 ga bai ta wuce to dan لو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال da aga ga yin zage shi a yi kemino su yi kyaye tilu a dada hana fa na fuddi lati sa a hakin da yau su da fana ga maji shi mm. famatta ne fili lismin shamsi aibun wala tazkiru fakhrun lili lali ya e gwana gidi da mira yin wa'anda fi wani yi zo na mutum yin aibu yawon ya e ma ma'aita e da mira yin muzakkari wani yi zo na suku? Hmm? Mun ji faru yawon to ma ngo jiya na kun mane ne ga su kun izagi la kirki ngalo maqamat al qarni al maqamat al nisa ka 306 ya mace dabo eh shi dabo na kaga boye be dabo tsakani e ba yi be lagi ne wanda mana mini kaga boye be dabo e, e ba sai be ci ni bi na kun yi ma sai be ci ba bi na kun ko kaga buye dan wa waje a bele baya shi shi da gina yin zagi nan wayan nan wani ga yin mana wafe da ka yunci wuce ko kaga buye da dan wa waje a bele to ko gibe mutunci gi to ya gane shi ga ya da su so ci haji ko bai je nan ba ta wu da haji sai ne buri a yi waje manga kaga buye da dan wa wanda mai awala kaga buye da dan waje a bele ga ne bi shi ba siri shi gani bi boka shi da basanci shi mu yi ba tsawon wazo ya kanzan ya kanzan wunde wati ba wukon daga wunde wati ya yi miyan ba su jan haka da kyautun masu kun a gan wata kira dora ma zaka duzu su ko kaza duzu ji kazan wale ga kaga boye bai dan wa wadda abin ne da ce an reza ko ya bila wani alkawai ne mai gidu ba allah kiyaye wadda abin ya kaga boye bai dan wa ne biyan ma

ko karbo yabe da buwa wadda abili baga ce ya shi mai baya bane wasu na suna wa shi mai na ebe wale yin gada shi mai kiyar mace a na kayan boye bai da waje abin ne bayan ruwan wani gitan yi ce yin yunja da wani wani yi ci na kan masu rasa sun ga gaskiya ya Ya na kan yi mashi wa ya da tamu da tamu ko jira na ku mm. so ne bata ibi result kakun kagan boye damuwa ne in shi da boye love ene ba wa yawa na umarjan rama ne ne nan gu ene ba wa yin na wani umar yi da ne ne da wau ene boci kan ruwa na mai tubawa e ba ga gayu su soci da aka yada fili imi shi shi wale ba ta koko sun gwaji shirka firi ke ya ewu biyan dìdìdì wọ́n yìí ṣíṣe wọ́n ta nínú ojú àwọn ẹwọ́n nínú wà níwọ̀n lè bọ̀ ẹ̀ṣà àbí àbíkì ime ṣíṣe wọ́n dà zá wọ́n dà dé boyfriend ní wọ́n ti níwọ̀n lè bọ̀ ẹ̀gà àbíkì kó inú tó ṣíṣe wọ́n láì mọ̀ àbáwọn èyí dánbó wọ́n jìrẹ̀ dóòlẹ̀ sí ẹgbágá kan wọ́n yìí nù mi yoga mu gayan e da jiya e ba ga fa ba yiri na magugo yin wujin ba no amma ni ga gwa tika shin gawa jiya dan yiri na jiya da ga su kun wadi a bi da ga e ba gaskiya wuga corporation wanda corporation yin nuna ko shi kenan da bi ne boya dike boya dike amma ma bi goji na amma love wa da yi aka ni e ki love love ti da evaporate e yiri na shi ko so insha Allah ta'ala ya ka tija abun da bane gane sai ta laduya Wani ga ci bitin da tsoye ce fadin ki ga nor wadda ga yiwa ta kusa ba ni kallon zai an duka shaɗu an la'ila ha'ila an ta astagfika wa tubi laifin assalamu alaikum wa rahmatullah